kuma da tashi hankali ya ce kadda ya maganar da ya kira ni kwanakin baya ya faɗa min ta tabbata Nihal a gaba na kike cewa kina son wani wani ne ni ce relax Mr. Haidar I am Aisha tun da ka kasa gane mu gane hal din can sis I'm sorry kin san in dai za a yi maganar Kabir dole sai na yi magana amma wacce magana Kabir ya faɗa maka Haidar da mun ɗin shi ta so haɗa auren shi da Nihal shine ya kira ni ya faɗa min saboda na ɗauki mataki jiya ya kalli ni hali ya ce baby abin da ya sani ce zan kawo lefe urgent kenan turo baki ta ce ni na yi fushi da kai tun daga kasa gane ni ta juya ta fara tafiya mi tsaye da sauri yayi hogin din ya ce i'm sorry i'm sorry my dear kawar ta kuce ta yi yawa na sannan ya kalle ni ya ce kanwarin mu nice to meet you da rana ne ce nice to meet you too na fita na ba su waje da kyar ya samu ta haƙura suka cigaba da hirar tasu ta soyayya bayan ya tafi ta shigo ɗaki na aikuwa na fara tsakunan ta hajar ya kasa gane ta a tsakaninmu ta ce kada ki cika baki gobe za mu je kano aiki bari idan kabir ya gane ki sai ki ji daɗin tsokana ta na ce to shikenan allah ya kai mu goben ta ce amin hogin ɗina ta ce good night sis washe gari muna gama breakfast muka fara shirin tafiya kano har ɗakin amina je na ce da allah amin ki roƙar min abu ya bar ni na zauna idan mun je na ƙararsa maganar magana da ɗakun mam ce ta ce to mrs kabir zan faɗa mishi amma kin san zamu yi misin ɗinki ko sai dai mu yi haƙuri kawai saboda mu faranta miki ne nace thank you mom you are welcome my daughter wani haɗaɗɗen material muka saka mai combination ɗin yellow and red ɗinki riga da skirt ne kayan sun mana kyau sosai red long skirt muka ɗaura komai iri ɗaya muka saka tun da muka fito falo amma da abba suka fara wani irin smiling na farin ciki abba ne ya ce you look beautiful my twins Allah ya raya mu kuma muka ce amin abba sannan ya ce Aisha kin ce za ki zauna a can ko na ce eh ya ce to shikenan ko ba matsala mu je a tare muka fita a Lexus din abba muka tafi da motocin expert ɗinsa guda uku ɗaya a gaba biyu a baya asibiti muka fara zuwa muna fitowa daga motsowa mota su mom shi suna shigowa sai su abba suka tsaya su shiga tare kuma muka yi gaba nihal ce nihal ta ce ni zan fara shiga kuma ni zan je a matsayin ke ce to a zaune yake ya dai kan gado da laptop din a gaban sa sai yake cikin wata red shirt amulet saboda hannunsa da blue jeans ya kara kyau ya yi fresh kamar ba jin yake ba shi da suleiman pa ɗinsa ne ɗakin muna shiga ne har ta wuce wai bakin gadon direct ta ja kujera ta zauna a kusa da shi sannan ta gaishe shi ya amsa yana wani dan iskar smiling ta ce hauniya jikin ya ce da sauƙi daidai nan ya jiyo muka ɗaya da ce na ina wani?" yana mata yar iska dariya ce don take me as a fool mana aisha kina ganin zaki iya bace min ne tun shigowar ku na gane ki wata sanyar dariya farin ciki ne ce shi yasa nake ƙara sanka you are very smart ƙara zuwa ne bakin gadon ne ce mata mrs haidar sai ki tashi ki bani kujera na ko na zauna tun da ya ya gane ki ina wata yar iska dariya tana turo baki ta miƙe ni kuma sai tsogana ta nake na kalli ka bar nace yayi haidar kasa ni mu yayi yala ta taraf tace ai saboda dare ne shi yasa nace ba wani nan kare shi kawai kike yi muka yi dariya gaba daya abba ne suka shigo a tare suka ce dariyar me kuke yi na ba su labarin abin da ya faru su ma suka yi dariya suka ce ya kamata ki wa haidar abin da zai rika gane ki da sauri hal bayan sun gaida kabir abba ya ce mu je gidan Na ku Aisha na ce to gaba ɗaya muka tafi har mam ɗin suka Kabir ma dama tun jiya na faɗa wa mam ɗin zuwan mu. Muna shiga kwamfat rayuwar gidan gaba ɗaya ta dawo mam ina gaba suna bina a baya muka shiga faɗin mam ɗin ina shiga su junior suka taho da gudu za su rungume ni da suka gani har kuma sai suka tsaya suna kallon mu suka rasa wajen suwa za su je a cikin mu tsananin farin cikin mu ta tare mu sai dai ita ma tsayawa sai tana kallon mu ta kasa gane ni a ciki ina ganin haka ne na rungume ta kawai sai na fashe da kuka sannan ta ce an misu zonya sai ta kira da ta fito shigo ya shigo da su abba da yaya kamar din sannan je ya kira mama da su yaya zi duk aka hada aka haɗu bayan an gama gaisawa abba mu yayi bayani cikin natsuwa sannan yayi wa abba dad yayi wa din godiya sosai kuma yayi mishi a domin a cewar shi ba da abin da zai saka masa da shi shi ma dad ya roki gafara ya ce wallahi bai san ya aka yi ya ji tsanata da rashin tausayi na zuciyarsa ba amma wallahi ya yi nadama daga baya mamaci ta tarfi ta ce ni ma dan Allah ku yafe min ni ce silar komai saboda ni ne asiri na raba ku amma wallahi na yi nadama saboda tun yanzu ga sakamako na gani da muna gani kamar mu kaɗai ne ga tanki ashe babanki babban mutum ne a Najeriya da Allah ki yafe min kin ji nace ba komai Allah yafe mana gaba ɗaya a gidan muka ci abinci sannan muka kuma asibiti har su mam da dad daga nan su abba suka yi salama suka ɗau hanya su abba suna tafiya mam da dad suka ce za su tafi sun bar min su jiniyo da ke gidan zan kwana ta ce idan na gama za ta turo su a ɗauke su na ce to suna tafiya sai ga albashi da murna na tare shi muka shiga ciki ya dube shi ya kara yi min murna ganin iyayena sannan ya ce motata tana nan zai mayar da zai mayar da batir ɗin ya kai a wanke ta ya kawo min gobe na ce to na gode sai da na raka shi har bakin mota sanan na koma haka muka zauna da anti sarwa da mom wadda yanzu take nuna min tsananin so muna ta hira saboda yanzu jikin nashi da sauki anytime za a iya salamar shi anan ana kiran idar ana idar sallah maghrib su mom da anti salma suka ce za su tafi kuma na san saboda suna so su mu saki ne amma wani lokacin suna kai wa 11 pm ba su tafi ba sai da na raka su har bakin mota sannan muka yi salama na juya na fara tafiya kenan kamar daga sama na ji muryar faisal yana kira na tsayawa ne har ya ƙara so ya kalle ne ce kin kyauta aisha kin samu parents ɗinki amma ko ki faɗa min yau kusan one week kenan ba labarin ki yanzu ma dr marwan ne yake faɗa min a dangare ya absent kuma ya ce ke ma kina nan ashe da ma soyayya kuke da adangari kunya ta kama ni gaba ɗaya na kasa bashi amsa anyway ba matsala ina son ki ba taɓa son wata 'ya mace a duniya kamar yadda nake son ki ba amma in har zan yi miki adalci ya zama dole ne haƙuri ki aure abin da zuciyarki take so Allah ya sa ka shi yafi alkhairi a hankali nace amin gode Faisal Allah ya yi maka soyi da wacce tafi ni wani smiling ya ce samun irin ki da wahala Aisha na riga na yi losing mu karasa ciki na duba shi ko na ce to a tare muka shiga har cikin ɗaki muna haɗa ido da shi ya sha kunu faisal ne karasa har bakin gadon ya masa sannu ya amsa da fara'arsa har sai da suka taɓa hira sannan ya raka shi ya tafi na raka shi tafi kabir ya jawo shi raka shi faisa inda na amma sai ya batsar muka cigaba da hira ban bar asibitin ba sai wajen karfe goma na dare da kyar na tafi saboda ba na so ne misin din shi su junior har sun yi bacci sai daukar su akai yi lokacin da muka karasa gidan mam da dan suna zaune suna hira ni ma na zauna muka cigaba da hirar sai wajen karfe 11 na muka kwanta washe gari da wuri na tashi sai breakfast ne na wanka sannan ne wa kabir kunun gyada da kosai saboda ya ce shi yake so sai kuma ne masa pepper soup din kifi ragowar ruwan kuma na yi irin irish da plantain na yi wa mamu salama da daji bani kiɗin motarsa camry 2015 na tafi da ita asibiti ina zuwa na samu har ya yi wanka ya shirya an gyara ɗakin ban da ƙamshi ba abin da yake a kusa da shi na zo na ce good morning my son ya ce morning beauty ya gajiya shi kawai ne na ce mai me zan yi sabon ɗinka ya ce kunu da ƙosai ina buɗe a ƙamshi ya doki hancinsa ni nake bashi a baki har ya ƙoshi sannan na zuba masa kifin ma ana ina bashi sai da na tabbata ya ƙoshi sannan na ɗebi kayan na sa su a gefe na je na wanke hannuna sannan na dawo muka cigaba da mu daidai nan dr abdul da marwan suka shigo dr abdul ya ce ai salamar ma za mu sai kawai a cigaba da treating ɗinka a gida ya ce to shikenan na gode sosai doctor ya ce ba wani abu husna tana tambayar ka idan ka warke ya kamata ka kawo mana mu dan gaisa ya ce to ba matsala zan kawo ta insha Allah a waya na kira su mam na ce har su kar su zo an salame shi za mu taho yanzu ni na rike shi muka je har mota bayan ya zo na zagaya na shiga su suleiman suna bin mu a baya muka nufi gida mom ɗinsu a ɗinsa na gidan zai zauna an tarar da masa da duk wani abu na jin daɗi da ka sani mun yi waya da su abba na faɗa musu an sallame shi abba ya ce ni har da haidar za su zo gobe sai ku shirya ki biyo su na ce don Allah abba ka yi hakuri ko sati ne na kara bai gama warkewa ba fa dare abba ya ce kai Aisha na fuskanci kin fi son Kabir da mu wai ke baki san mun yi misin ɗinki ba ne ya kawai fa muke nan da lokaci kaɗan na san Kabir zai ce zai turo so kin ga ba mu wani zauna da ke sosai ba za a auren ki na ce to shikenan abba Allah ya mu gobe ya ce min yau amin yau ma sai dare na koma gida yau ma da wuri na je gidan da su basu muka je ga ‘ya'yan anti Salma kai da Nabil suka haɗu suna ta wasa wajen 12pm su Nihal suka ƙaraso ita da Haidar muka zauna ake ta cafta ana ta chapter a dakin sai ka manta ma zaman jinya muke saboda hannun yayi yi sauƙi sosai idan silma muka shiga kicin muka shirya abinci mai rai da motsi kowa ya ce ƙoshi sannan muka je gidan yalbashi ni da nihal matarsa ta haihu muka yi musu barka you and your baby stream muka biya na siya kayan baby na 20k ita kuma antar hama na sai mata turmin hilton da murna sosai ta tare mu ita ma tana makin kamar da muke ne hal mun dade muna hira ta roƙe ni gafara nace na yafe mata albash ba karamin murna yayi ba muka yi musu salama muka koma gidan su kabir bayan mun yi sallar la'asar su ne har suka ce za su tafi nan take gaba na ya faɗi saboda abba ya ce na bi su kiran ta gefe ne nace abba fa ya ce na bi ku dariya ta tace mrs love Ammi ta ce a kyale ki idan sun zo sai ku tafi wato san Kabir ya rufe miki ido ko nisi ɗin ma ba kya yi wallahi ba haka bane sis daidai nan muka zo bakin kofar falon waje wata pretty girl muka gani tana ta hadu su Suleiman da al da kansu ta shiga ta duba a dangare amma sun ki Nihal zakarin ta ce my sis akwai aiki a gaban ki dan gaskiya wannan Kabir din naki sai kin kara daura bel kin san he is more than handsome dole 'yan mata su bi shi amma fa ban ce ki je ki yi ta damun kanki ba saboda yana son ki sosai mu mun tafi sai mun yi waya na ce to Allah ya kiyaye hanya ina da daga mata hannu muna dariya har suka wuce sannan na koma ciki karfe biyar na yamma yan mata da samari ne zaune ana ta shakatawa kowa yana harkar gabansa a gefen group din yan mata ne masu ji da kansu da yawansu za su kai kaman goma suna shan ice cream suna hira kawai sai ga wata kyakkyawar yana ta zo wucewa ta zo wajen ta ce hi friends suka ce hello ramla ya gari ta ce garin ba daɗi kamar ya ba daɗi babu da labari a dangane yan mata da samari accident a tare suka ce what yaushe kenan cikin dama ta ce yau kwana hudu har an salame shi ya koma gida tab aini ban ji labarin ba kwana biyu a tot ya yi tafiya ne ya salam ya zama dole na yi duba ba zai amsa min ba kin san ganin fuskar gad din nan fa kadai farin ciki yake sa ni ko da kuwa hantara ta yi ramna ta ce ai ko da kyar idan ma za a bar ki gansa domin ko fi da bodyguard din ne a gidan sai sun ga dama ake shiga ni ma yanzu daga can nake da rainin hankali littafi da biro suka bani suka ce na rubuta sunana zubi da ke gefe tana sauraron su tun lokacin da aka ce yayi accident ta yi mutuwar ne a zuciyar ta ce yanzu a dangare accident har ya kwanta asibiti amma ban sani ba cikin tashin hankali tace ce bodyguards ɗinta suka zo suka wuce tana tafiya suna take mata baya suka nufi gidan mom su ne hal suna tafiya na buɗe motar na zo da ita na ɗauko wata riga ta a ciki na shiga ɗakin anti saman na gidan na yi wanka na ɗauki rigar na ɗauki rigar da na ɗauko a mota english gun orange ne mai spaghetti hand ita ɗan tuke kaɗan da sama rigar ta yi min kyau sosai na yana kaina da ƙaramin orange gele sannan na fesa turare a falo na sami mom da anti salma suna hira ne musu sannu na wuce ɗakinsa a gane yake da friends ɗinsa har sai abdul suna ta hira ina shiga na juya da baya da saurin miƙe ya biyo bayana a kwarar da muka haɗu ya ce ya kika koma kafin na yi magana ya ce ina son shan fruit salad na ce to sai da na faɗa wa mam a kunyace sannan na fi kicin na fara haɗa mishi in few minutes na gama lokacin da na kai masa shi da sadiq ne kawai a ɗakin ina shiga sadiq ya fita a kusa da shi na zauna na fara bashi kamar wani ƙaramin yaro yana sha muna hira muna soyayyen mu kamar an jefo ta daga sama ta shigo ɗaki suna ɗaya ta fashe da kuka haba kabir da allah wace irin kiyayya kake nuna min ina matsayi matar da zaka aura amma kai accident har ka kwanta a asibiti ban sani ba ki haƙuri zubi wallahi hankali na baya jikina ne ko ma ta yi ta ɗayan gefen shi ta zauna sannan cikin kissa ta ce ya jikin ya ce da sauƙi ɗauke fruit salad bowl ɗin da ita ce bari ni ma na samu ladan kawai ta fuske spoon ɗin hannuna ta fara bashi abin mamaki sai na ga ya bude baki yana karɓa da kafa shi da ido amma ko a jikin sannan nan take na ji zuciyata ta fara zugi miƙewa na zan fice daga ɗakin sai na ji ya riƙo hannu na ce ina zaki murmushin ƙarfi na na ce zan ɗan baku waje ne zara hannuna na yi na fice daga ɗakin ina fita daga ɗakin yace ta daina bashi fursala ɗin haka yace ya ishe shi bayan ta aje buɗin ta ce honi dama ina son magana da kai ba tare da kare ta bai ce ina jinki yau ka san a yadda muka yanke date ɗin bikin mu da ni da kai yau saura sati uku kenan bikin kuma ka san har yanzu a familin ku ba wanda ya je gidanmu aka yi magana ni kuma gaskiya ba na so na rasa ka shine ce me zai hana tunda baka da lafiya idan time din yayi a daura auren idan ya so daga baya sai ayi auren ku da Aisha kuma a haɗa bikin lokaci ɗaya ayi murmushi ya ne ce duk yadda kika ce haka za a yi Allah ya kai mu lokaci kisa da farin cikin samun nasara ta ce amin ni kuwa ina fita daga ɗakin wasu hawaye suka ci min ido sai da na tsaya na kore da na goge sannan na fita falon an da mam suna zaune don su sanu na wuce ɗaki Kaisar ce ta biyu ta ce Aisha me yake faruwa na kamar ran kyaba ce. murmushi na ce kai na yake ciwo shi ne nake so na dan kwanta ta ce oke bari na baki PCM ki sha. Allah ya sauke na ce amin. Tana fita na shiga tunani wato Kabir har yanzu yana son zubi anya da gaske yana so na kuwa mutushar ta ce ina ganin tausayin ki kawai yake amma gaskiya fi son zubi wani kishi na ji ya adabi zuciyata kawai sai na dauki kwan dina na fara kiran Nihal bugawa ɗaya ta ɗauka ina kuka na bata labarin abin da ya faru ta ce kuma da ya ce min baya son tafa kuma ita ma dan jarabar ta har yanzu ta ki haƙura da shi Nana ta ce ke waye zai samu opportunity din da ta samu kuma yi wasa da shi ai samun namiji kamar kabir sai tsanani sai mai tsananin sa'a da kuma rabo saboda kabir allura ce cikin ruwa a cikin kogi kin ga kuwa sai mai tsanani rabo ne zai same shi ke ma kin yi shi da kika fushi kika fito daga ɗakin ai da sai ki tsaya ku buga da ita my sis ina so ki sani kabir yana da wata baiwa da ba ko namiji yake da ita ba saboda haka ki tashi ki koma ɗakin ki bashi duk kerin ɗin da ya kamata kin ji ko na ce to dariya ce ta ce mrs kabir sai na ƙara jinki na ce to oke sanki masu suke cewa ammi a miss her ina kashe wayar na miƙe na fara gyara fuskata sannan na fice zuwa ɗakin ina shiga ya bini ya bini da wani irin kallo ko zama ban yi ba na ce me kake sha'awa ka ci ne a dina ya ce min kuskus da vegetable soup to kawai na ce na fita daga ɗakin cikin 30 minutes na gama komai har zobo mai karfi na mai sanyi na haɗa masa ina kai mishi na koma ɗaki ne sallar magrib shi ma ya fita ya sallah zubi kuwa dan gadara a ɗakin ta yi sallah ban koma ɗakin ba sai da na yi sallar isha ina shiga na ga zubi tana sabin ɗinsa abincin wani dan bakin ciki na ji ya cika min zuciya ta jiya ta yi wata dariya na sannan na ce sannu da kokari cewa ne bari ne assistant ɗinki tunda ke kin girki kin gaji murmushin yakin na ce kar ki damu duk ɗaya ne ai zama taya kusa da shi tana bashi labari sai shi kuma yana cin abinci yana dariya ya manta da ina wajen da na gaka kawai sai na hau online na fara chatting da yan group din na maman Aisha group muka fara kira sai na ji zuciyata ta yi min daɗi time to time yake dagowa ya kalle ni ni ko na manta da su bayan ya gama ya ce Aisha abinci yayi daɗi tan Allah ya saka da alkhairi ba tare da na dago ba na ce amin shiru ɗakin ya na yan mintuna sannan na zubi ta miƙe ta ce wani zan tafi sai na dawo gobe ya ce to Allah ya kai mu zan dakata a nan kar ku manta Please subscribe for like my life.